subhanahu wa ta'ala wanda ya kamo nan safiya na alhamis lafiya yau 23 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina <clears throat> shekara 446 wanda ya daidai ga 26 watan septemba miladiya shekara 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katari wurin faɗan daidai ko ya samu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba muna cikin karatun littafin na iktida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafa na shehul islam ibn timiya rahimahullahu ta'ala wannan shi ne a darasi na bakwai a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin wani littafi mai albarka ba mu gushe ba muna karatun mukaddima na wannan littafi karatunmu wancan mako mun fara karatu kan abin da ya shafi mawudu'atul kitab mawudu'i ko abin da yake karantaswa na wannan littafin ya tafi a kai ta inda makaranta al-mawdu'ul awwal tambihul mu'allif ala aslaini muhimmain fadakarwa da shewul islam ibn taymiyyah yayi akan wasu asulla masu muhimmancin gaske guda biyu a cikin wannan tafarki ko wannan addini da muke yi wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya zubar da shi wanda malam ya kawo asali na farko cewa annasala ya bada da labari cewa al'ummansa za su bi gurabu na wanda suka wuce gabaninsu yahudu da nasara da maguzawa sa'annan da romawa da iri-irinsu taki da taki <coughs> zira'i da zira'i ta inda duk ababen da wayancan al'ummi suke yi a rayuwarsu na addini da al'adu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su bi su a kai wannan asali shine abinda muka karanta mu kwana a kai a wancan mako za mu tashi kan al'asul tsani asali na biyu daga cikin asulla masu muhimmancin gaske wanda malam ya ja hankalin al'umma zuwa gari su saboda a kula da ya zamo kariya ma addininmu kariya ma akidan musulmi kada mutum ya zo yana musulunci kuma a same shi yana addini na daban ba wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi domin kwaikwayo da wasu mutane da ke ba su kan wannan tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'asubu sani ikhbarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhbarihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-qati wal aqida aidan bi anna allah ta'ala ta bi hifdhi da din labartarwa <clears throat> wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine yayi kuma labari wanda yake ya zo yanki kuma mai ƙarfi mai tabbatarwa cewa bi Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki ta kallafa bi din ya ɗau nauyi zai kiyaye addini bayan asali na farko shine al'umma na sun kwaikwayo wanda suka wuce a gabaninsu wurin addininsu da al'adunsu da duk awa ba da yake wayancan al'ummomin suna yi sai an lazan kuma ya ba da labari cewa addini na asali kuma wanda Allah ya aiko shi da shi Allah ya yi alkawarin zai kiyaye addini Allah zai kiyaye addinin nan don haka koyaya mutane za su sake addinin ba zai sake ba kuma za a samu waɗanda Allah zai fitar su kula da addinin kamar yadda yake a asalinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan kuma kamar yadda ya ba da labari kan wancan wa annahu la tazalu ta'ifatu min almuslimina lil haqqi zahirin kuma cewa ba zai gushe ba za a samu wasu ta'ifa wasu jama'a wasu bangare min almuslimin daga cikin musulmai alal haqqi zahirin ko lokaci suna masu ainihin bayyana ne akan gaskiya masu taimakawa gaskiya masu tallan gaskiya wa'inda duk yayin da ake kokarin a ɓoye gaskiya za su fito filin wuri su nuna wa mutane gaskiya ga shinan za a samu mutane masu irin wannan siffan hatta ta kuma sa'a har a yi tashin kiyama hannun labari ne wanda yake akwai bishara a ciki domin labarin farko cewa za wa bi gurabun wanda suka wuce a gabaninmu da haka zai faru ga al'umma gaba ɗaya da hallaka ya samu al'umma gaba ɗaya amma sai ga labari kuma daga baki wanda baya faɗa sai in an mai wahayi annabi muhammad sallallahu alaihi wanda allah kansa ke jinjina mai yana cewa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana akan sun rai duk wani abin da ya faɗa ku tabbatar wahayi ne ake mai daga Allah subhanahu wata'ala to ya ba da labarin cewa addinin nan ba zai sake ba domin za a samu mutane da ke kowane lokaci suna bayyane akan gaskiya kai suke tafiya kai suke rayuwa har a yi tashin kiyama wa annal ummata la tajtami'u ala dalala sanan da labartarwa wanda aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin cewa al'ummansa gaba ɗayansu ba sa tattara akan bata ko da an samu diwa na kan bata za a samu 'yan kaɗan masu bin gaskiya kuma suna sun gaskiya a ce al'umman nan gaba da suna tattara kan bata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa haka ba zai yiwu ba sun mayu wa zinu bai na hadari lasle ne malin bayan ya kawo wa'annan asulla guda biyu sa'adun sai ya yi au tsakanin wa'annan asullan guda biyu sai ya kawo asalin farko al'umma za su bar tafarki suna kwaikwayon tafarki wanda suka wuce gabaninsu asali na biyu kuma za a samu wa'anda ke tsaye akan gaskiya ko rana Ku dare ko sanyi ko zafi ko ruwa ko me ba abin da zai tara su a kai har kiyama ta yi to sai shawul islam ibn sai ya zo yana auna tsakanin wa'annan asulla guda biyu ba da an aure da al'ahadithul warida عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم بايا كاو حديثي jerin hadisai da annis sallallahu ke ba da labari a cikin su cewa al'umman sannan za su bibi gurabu za su bi tafarki na waɗanda suka wuce gabaninsu bayan ya kawo hadisan ga sunan da dama fayakulu sai shewar islam sai ya ce fa'akbara sai annis sallallahu ya ba da labari annahu sayakunu fi ummatihi mudahatun lil yahudi cewa a cikin al'ummansa zai kasance masu kamance ciniya da yahudu cikin wata al'umma al'umman musulmai an samu mudahatul yahudi an samu masu kamanni da yahudawa masu kwaikwayo da yahudawa masu ganin cewa tafarkin yahudawan shi ya yafi dacewa a bi a kai shi ne fi dacewa a yi bauta a kai shi ne fi dacewa a kusanci allah subhanahu wa ta'ala a kai da haka za a samu cikin al'umman nan masu ciniya bil yahudi da yahudawa wani nasara haka za a samu masu ciniya masu kwaikwayo da 'yan kirista wa hum ahlul kitab ce kaga da al yahudu wani nasara su ne ahalil kitab da 'yan kirista su ne ake cewa ahalil kitab to an samu cikin al'umman na wanda za su koye su wake ba da labari a sallallahu alaihi wasallam islam ibn taymiya yace kaga wannan hadisan abinda suke karantarwa kenan cewa za a samu masu kwaikwayo da Yahudu da nasara waɗanda su ne in ka ji an ce ahal kitab to ana nufin yahudu kenan da 'yan kirista sanan wa mudahatul li faris wa rum sanan za a samu kuma akwai masu kwaikwayo masu kamanceceniya da farisawa maguzawa masu bautan wuta mushirikai haka ne wa rum sana za a samu masu somanceceniya da rumawa turawa kenan waɗanda su ba su maga ya kamata a ce an bauta wa allah ba suna ganin rayuwa shine abinda mutum ya tsarawa kansa a yi to su kuma daga cikin waɗannan masu irin wannan aƙidan na turawa za a samu cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kokarin kama da wa'ancan kuma sana ce wa humul ajim su ne jama'a wa'anda yake ba laraba ba an ce a ajim ana nufin wa'anda yake ba larabawa ba ko ba sa musulunci ko ba yahudiya suke na bauta ko nasraniya kiristanci ba to su ne a ajim su ne za a samu da farisa da rum a nasarar sai gwada cewa wayannan jama'a gaba ɗaya an samu daga cikin al'ummansa wanda za su yi kamanceceniya da su wanda za su rinka kwaikwayo ga wayannan mutanen gaba ɗaya sai cewa kwarika na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanha an shabuhi bi haula wa haula kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana hani daga barin kamanceceniya da waɗancan sannan kuma yana hani daga barin kamanciciniya waɗancan waɗancan yahudu da nasara 'yan ahal kitab sanan waɗancan farisa da rum ajamawa wa'annan duka a sallallahu ya hana a kai kamanciciniya da su kaka koyi yahudu ko nasara ka ce ai su ma suna bautan Allah kamar yadda muke bautan Allah da aka addinin mu da nasu iri ɗaya ne kai wannan haka ne kada ka fita a da'ira na addini da yake na da asali da wahayi daga sama zuwa ga addini da aka gina na bautan gumaka da bautan sun rai da bin sun zuciya wayannan duka nasarar da ya hana al'umma nan su kwaikwayi su kusi kamanceceniya da su gaba daya ma ce walaisa a ikhbaran an jami'il umma kuma wannan labari da aka samu ba labari ne a nasarar ke bayarwa da ke nuna cewa al'umman su gaba daya za su canza su bar musulunci suna koyon waɗancan ba ba abinda ake nufi da wannan labarin kenan ba bal qad tawatara anhu annahu qala mana ce ah, a a bal qad tawatara anhu an samu hadisai da zo kai daraja na at-tawatur hadisai masu yawan gaske wanda yawan su ya kai mutane ba za su hada baki su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kan ya faɗa ba to an samu hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun wata bangare daga cikin al'umma ba za ta kushe ba za ta kushe ba tana bayyane akan gaskiya hatta ta kuma sa'a har ai tashin kiyama wannan bangaren ita ce bangare da yake akwai bukatar kowane musulmi ya gane ta ya shiga ciki ka gane suwaye waɗannan jama'an ka kasance tare da su kada ka rudu da zance da suke makiya addini maɓarnata masu bin sun zuciya ke yaɗawa na cewa ai duk wanda ya ce la'ilaha illallah ai shi kenan musulmi ne a'a akwai musulunci akwai musulunci A nan salata ya gama ba da labarin wa'annan ababen tuni ya nuna cewa al'ummansa za su bar tafarki nan suna kwaikwayo da yahudu da nasara za su bar tafarki na suna kwaikwayo da 'yan turu da masu botan sun zuciya amma zai ce an samu wasu daga cikin jama'ansa kowane lokaci suna bayyana ne akan gaskiya har a tashin kiyama wannan labarin ai yana gada mana cewa an samu bambance-bambance cikin ga al'umma an samu wa'anda sun bar tafarki sun kauce sun bar hanya an samu kuma wa'anda ke tsaye akan hanya da haka me binciken ga kai musulmi ina gaskiyan yake shi ka tsaya a nan wani yana da muhimmanci sosai domin akwai du'at balala akwai masu kira zuwa ga bata wa'anda su soyi-soyin a zukatan suke bi ka samu su du'at suna da'awa amma za ka tabbatar kai kanka danga cewa ba addini ya dame su ba domin ka samu da'iya ne amma bai koyar da addini ba ka samu mutum ya ya zauna yanzu ya koyar da mutane fikihu ya ake sallah ya ake azumi yaya ake zamantakewa na ma'aurata yaya ake zakka ya ya kamata akida na musulmi ya zama ba ruwan mai shi da wannan shi dai kullum maganarsa ne duka ɗaya ne kai dai kawai yanka ce la'ila Allah shi kenan me manufan a tara jama'a ta wannan kaga mutum na kan wani a cikin du'atu dalala ana son a tara jama'a amma allah a akan gaskiya ba a tara shara ba da akwai su jama'an shara ne ba su da alkibla kawai ai eh, hehe ne kawai duk inda iska ya kada shi su bi ba irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema su zama jama'a da za su bi shari'ar tashin kiyama ba annabi sallallahu ya zo ne kira ya samu jama'a da za su bautawa Allah shi kawai a tashi da su ranar tashin kiyama ga jama'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini ne yana da kawaid yana da dokoki ba addini ne ke aka sake kowa ya tsara wa kansa yadda yake yi ba da ka yayin da mutum ke bauɗiwa daga barin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bukatan a nabba haddashi ce mai Ta tafarki na ko hanyar da karki ba hanya ne na kwarai ba hanya a sallallahu sanan ke kenan ba mutu yayin da za a samu mutane suna wannan sun samu matsala da mutane Don mutum bai sun yana kuskure ana mai gyara in an yi gyara kama ana son a gwada shi bai sani ba ne kawai mutum koya kake an ma gyara cikin al'umma nan babu wani wallahi sai dai ya yi raddi kuma an mai raddi shi dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam komin kwaranyewa ga kakan kuskure wani wuri wani zai ma gyara in an ma gyara ka buɗe zuciyanka ka dubi abin da ake faɗi kan abin da kake in akwai gaskiya gyara na ce ka gyara kaje kaje kana faɗa da wanda ke ma gyara a'a wallahi tsiranka ne ka gyara don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya bada wannan labarin sai mutum ya dubi ina yake tsaye yanzu ina kake shin kana tafarkin wayanda aka ce su ne za su kasance suna bayyane a kan gaskiya a ko lokaci har kiyamun sa'a ko kana cikin masu ne da yahudi da nasara ko masu kamanni da 'yan bautan turu da masu bin sun zuciya ta taka san da wannan wannan hadisin imam muslim ya fitar a cikin sahih sa kitabul iman kan hadisi na 156 haka ne imam ahmad bin hanbal ya fitar a cikin musnadinsa wa akhbar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata ga shi da shi da mutanen gidansa ya sake cewa annallaha Allah la yajma'u hadhihi al-ummati ala dalala cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya tattara waga al'umma akan bata a ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun tattara akan bata Allah baya yin haka wa anna Allah la yazalu yagrisu fi hadha ad garsan kuma Allah bai gushe ba ko ba zai gushe ba yana dasa wasu ababen datsawa a cikin wannan addinin yastamiluhum fi ta'ati fihi ta'ati Allah zai rinka amfani da su akan wannan tafarkin bi ta'atihi a wurin yi wa Allah biyayya ana tafiyan nan an ya ba labarin cewa shi al'ummansa a ce dukan sun haɗu sun lalace bai yiwuwa duk yayin da aka lalace sai ga Allah ya fitar da <laughs> wani gwarzo wanda zai tsaya kan hanyar Allah baya tsoro baya jin baya baya shakka baya kulawa ma da kowa nashi ne ya wa Allah kuma ya kira mutane a wa Allah da haka Allah ba zai gushi ba yana dasa abin dasawa a cikin wagga addini wanda Allah zai rinka amfani da su a cikin wannan tafarkin bi ya wa Allah ta'a da haka in kuna tare da wani a cikin gari yana koyar da ku wannan tafarkin sai kuna ganin cewa ya mutu ku huta to mutuwansa wallah ba zai bari ku huta ba domin alkawarin Allah ne wani na mutuwa wani na tashi wani na kwantawa wani na miƙewa ya tsaya wani na cewa na bari wani ce fita ka bani wurin tsaya wannan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayar cewa Allah ba zai tattara al'umma akan bata ba kuma Allah zai rinka datsa wani abin datsawa a cikin al'umma da za su rinka tsira suna fitowa Allah na amfani da su a wurin yi mashi Allah biyayya su dai suna da'awa dan kuna tare da wani mai wa'azi ku ga ya ishe ku har sannan dare kuke kuna cewa Allah ya kashe shi ku huta shi ya mutu za ku ga ce a shi da ma wane ke da ma wallahi da da sauki domin da wane ya mutu ga shi nan wani kuma da ya fito bayan shi a garawa ne abinda ba ku su kujin shekun ji shi inda magana Allah ne wani mai magana ke cewa ya ce mata fil karyati sahirun fastarahan nasu min azahu khallafa sahiru jinniyan faqa fi sihiri abahu ya ce mata karyati sahirun wani boka ne ya mutu a cikin wani gari fastarahan nasu min azahu she mutane suka huta daga barin cutarwa da yake yi ashe da zai mutu khallafa sahir jinniyan shi wannan bokan ya bar wani aljani a bayansa Fa ka fi siri a bahu shi a wurin sirin ya fi baban shi ma fata muna gane wannan magana da aka duk yayin kai ganin cewa da'awa na tauhidi da'awa zuwa ga kare ta Allah da bauta da'awa zuwa ga kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da biyayya fitina ne da ka wanda ke yi ima ka yi addu'a ya mutu ko ka sa hannunka ka kashe shi to wallahi kana gamawa sai Allah ya fito da wani sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ga wanda ya mutu ashe shi gara shi in dai abin da baka so ka ji ne wallahi sai Allah ya bar ka ji shi alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala baya tashi annabi muhammad sallasan shi ne ya ba da wannan labarin cewa kowane lokaci sai allah ya fidda wani wanda zai yi wannan aiki allah na datsawa ne wani na mutuwa wani na fitowa wani na mutuwa wani na fitowa wani na zama wani na tashi haka abin zai tafi har tashin alkiyama ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ce bisa ga wannan labarin fa'ulima bi khabrihi sidik sai aka gano da labari na annabi sallallahu da ya bayar na gaskiya annahu fi ummati qaumun cewa lalle ne shi a cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a samu su mutane mustamsikuna bi hadihi za su zama masu riko da shirya na annabi sallallahu alaihi wasallam mustamsikuna bi hadihi za su zama masu riko da shirya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alladhi huwa dinul islam wanda wannan shiryan shine dinul islami mahdan shine tsantsan addinin musulunci addinin musulunci da ba a cuɗanya shi da wani abu daban ba addinin musulunci wanda yake zallansa wanda ba a zuba mai ruwa don yayi yawa ba asalin addinin musulunci za a samu su mutane suna riko da shi Allah ya samu cikin wayannan mutane wannan labari na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kenan in an samu masu riko da addini musulunci tsantsa kenan an samu su kuma da ke riko da addini musulunci amma fake ne ba original ba ne suna kawo ababa suna sawa a ciki wannan hakikan shi ne ƙungiyoyi suke da matsalar shi da ahalus suna jama'a ba su su amince da wannan hakikan kuma hakika ne kowansu a akidansa yana ganin shi kawai ke kan gaskiya wannan ne akidansa a zuciyarsa amma in ya fito waje sai istimalin kitman ko taqiyya ce ce mu duka ɗaya ne saboda in kowa ya tsaya kan bakan shi ku sauraro wannan da kyau ahlus ne tsaya kan tafarkin ahlus na kawai ne gaskiya tijjaniya suka tsaya kan tafarkin tijjaniya kawai ne gaskiya 'yan shi'a suka ce nasu ne kawai gaskiya ibadiyya suka ce nasu ne kawai gaskiya ahmadiyya suka ce nasu ne kawai gaskiya sai a tsaya yanzu kowa ya kawo dalili wala sai kowa ya gane cewa ahlus sunna ne gaskiya domin ahlus sunna ne zai iya kare kanshi wallahi da dalili sauran shi da katashin labarai stories mutum zai zo yana ba da labarin addini za ka samu su addinin su tallan kansu kawai suke yi shi zai magana ka zai gwada ma shi ne wane da ya fi wane da wane shi ya kai matsayi kaza in ba da shi ma da ba kaza iya abin da aka ta gani kenan amma arzu ya tsaya ma alkitabu wasu sunna annabi sallallahu alaihi ya ce Allah subhanahu wataala ya ce kai za ka tafi dai kai dan sunna ne na gaskiya har karshen ka da ka saboda wannan hakikan sai suna ɓoye akidunsu shi a fito a zauna kan tebiri mu dai yanzu mun yi haɗin kai mun zamu ɗaya kuma wallahi ba gaskiya ba ne a zaune ne kan tebiri ɗaya kaga wani ja da baki da fari da bulu ga sunan kala-kala kowa da kalan shi kowa kuma na kalan shi da gefen ido ne nan haka kowa na ganin kaɗan-kaɗan kafin su farga mun gama da su wallahi wannan haɗin kan kenan kaga ana yi kuma irin wannan ahlus sunna shi bai da wani barazana cikin wani an haɗa kai ƙungiyoyin bida'a domin ƙungiyoyin dama suna haɗe ne haka ne ko ba haka ba ne suna haɗe ne shi wannan ya ware kan shi ya ƙirƙiro wani abu yana kai wannan kuma ya ja ya ƙirƙiro wani abu yana kai wancan kuma ya ja ya ƙirƙiro wani abu yana kai ahlus sunna kuma na tsaye daram sai ci gaba sai ƙarin ƙarfi shi aka dauka ce yanzu mun haɗa kanmu mun zama ɗaya dama ku ɗaya ne wai wayannan ƙungiyoyin duka wallahi dama ɗaya ne ko mun mun san ɗaya ne domin suna da gard guda manufarsu guda ne shi sun ga bayan ahlus sunna wal jama'a suna faɗi ai su abinda suke so ne shi sun ga bayan ahlus sunna wal jama'a shi'a kaɗai bai iyawa tijjaniya kawai bai iyawa ibadiyya kawai bai iyawa kowai shi shi kawai bai iyawa yanzu a zo a haɗa wuri guda a yi kuma ba a iyawa ina bin mamaki ma wallahi da mutum ma bai iya gane wannan ya huta ma kanshi <laughs> wallahi ba ka iyawa ta ya za ka yi abin da ka fara da mutum guda biyu uku ba ya an murkushe su lokacin ba shi bayan an yi kwaya an kinkashe har an yi jikoki yanzu garin nan ka bi ko ina ahlus ne an yi lokacin da alisunan sunna ya tashi garin ga da safe sauri yake ya zo gaban ga makaranta tsohon makarantar mu na alisunan, sunna in mai shirga ya kai cikin makarantar to ya yi save bai zuwa ko ina kuma wallahi shi dare akwai wani da kuros ya an da ke ka sai zuwa mana unguwar da za ku shiga ba masallacin alisunan. sai mutum ya ce shi yanzu shi ahalus sunna yake son ya kashe ina ka iya da hasken rana da hannunka ba ka iyawa amma da sun gane shi ne hakikanin al'amari shi ne al'umman nan za a rarraba a nasala ya bada labari kuma an samu wani ke tsaye a kan gaskiya kai ba mu allah kai da kai nake ba da kowa nake ba kai wallahi da kai kawai nake kai ka dubi inda kake na da kyau kana kan gaskiya ka yi wa kanka gaskiya kul innama izukun bi wahida an takunu lahi matna wa furada thumma tatafakkaru thumma tafakkaru. ka ce ina muku wa'azi da abu guda ne kawai ku tashi ku tsaya tsakaninku da Allah ku biyu biyu ko kai kaɗai ka tsaya kai tunani Ta takima kake kai tunani kungiyoyin da kai suna cikin manga duka ta yi tunani wake gaya ma gaskiya wake koyar da kai addini wa kuma ke yaudaran ka wallahi ka gane amma an ka gane ka kibi akwai ranar da za ka tabbatar gaskiya ne kuma lokacin lamar ya riga ya lalace wallahi akwai ranar da na sani akwai ranar da za ka ciza ya ka addini nan ya fi karfin politics ya fi ƙarfin ƙungiyanci ka ce mu ne 'yan ƙungiya kaza a'a wannan ana yi ne fa a nemi tsira da shi a nemi kuma dacewa ranar kiyama da shi da an kai wasa da wannan har ka mutu wallahi sai ya baka mamaki wa Allah da ka tsaya da kyau annabi sallallahu ya ba da labari cewa a cikin al'ummarsa akwai wasu jama'a mustamsikuna bi hadi masu riko da shiriyansa allazi huwa dinul islami mahdan wanda shi ne tsantsan addinin musulunci ka tambi kanka cikin wannan kake kuwa kan addinin musulunci tsantsa original wanda annabi sallallahu alaihi kai kake kuwa sa'annan wa qaumun munharifuna ila shubatin min sha'abil yahud sa'annan akwai wasu mutane waɗanda su wa'annan mutane masu karkata ne zuwa ga wani ƙungiya wani yanki daga cikin ƙungiyoyin yahudawa an sami su cikin al'umman nan mishin na da da'awar musulunci amma addinin addininsa hakika yahudiya yake ya karkata zuwa ga wani yanki daga cikin tafarki na yahudawa au ila shubatin min shu'abin nasara ko kuma shi ya yanko wani yanki daga cikin kungiyoyi ko ibadodi na yan kirista shi ma yana yi wa in kana rajulu la yakfuru bi kullin hiraf ko da yake ku salar wannan wannan al'amari ne mai muhimmancin gaske ko da yake mutum dan karkata ba kowane karkata ne mutum ya yi za a ce ya kafurta ba akwai karkata da ba kafurci ba ne da haka ba mu ɗaukan komai mu ce wannan kafurci ne akwai kafurci akwai sabon Allah akwai bid'a akwai menene kowanne yana matsayinsa ce ko da yake ba kowane karkata ne in mutum yi za a ce ya kafirta ba bal wa ya fi suka aidan ce a'a ana samu ma wani karkata na wa bai kai a ce mai shi ya zama fasiki ba amma kuma akwai karkata tare da shi bal kad yakunu kufra ne ya ce a'a wani karkatan kuma yakan kasance kafurci ne akwai karkatan wallahi in kai shi kafurci in kai wannan karkatan ka kafirta wakar ya kunu fiskan sa'annan yakan kasance wannan karkatan fasikanci ne wakar ya kunu masiya shi karkatan yakan kasance sa'on Allah ne wakar ya kunu A, haka ne wani karkatan yakan kasance a kuskure ne wayannan duka na faruwa don haka ka aje mutane gaba ɗaya akan skeli ɗaya ka ce 'yan kaza su da kafirai ne wannan kuskure ne amma ana samu wani aiki ce aiki kaza wanda ke yin shi in aikin ya kai ga kafirci kafirci ta ma ka ce wa'yan ga kaɗa ƙungiya kaza su duka kafirai ne a akwai sun karkata amma karkaci karkace ba duka ne kafirci ba wannan manhajin muke na ahlus sunnati wal jama'a dan haka ba mu shammala mutane ga da mu ce su wani kaza kafirai ne ce dai mu nuna aiki da yake na kafirci in kana kai kama ka duba mana wannan shi ne manhaji na takfir a wurin ahlus sunnati wal jama'a domin shi takfir a cewa ne ya kafurta ba hakki na ne. ba hakkin ba ne. hakkin wane ne haqqullah wa rasulu hakki ne na Allah da manzunsa. da haka idan Allah ya ce wani kafur kafuri ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kafuri fa huwa zukufran kafuri kenan ko da ni ina son gyara ba zai gyaru ba amma ni ban yi cewa in tsaya kawai shin ce wani kafuri ne kamar yana ke cewa muna kafurta mutane ba gaskiya ba ne mutum na so ya samu dama ya saurari manhajin mu da kyau in kana ji ka saurari in za ka ji kuma ka ji duka kada ka zama wanda shi kai kana daukan wanda ka ga baka ji daɗi shi bane shi ka bi wannan ko kai ga barna na ciki shi ka in kasa wannan wurin kana gaya wa mutane ka baka ga musu dukkan abin da aka faɗa ba haka muke tafiya ba abin da ke kafirci ne Allah ya bayanin sa sai ma bayanin shi kafirci ne in kuma ma bayani kaga ce wane yace kai kafiri kace Allah Allah ya kafirta ka domin da dalili ake ma za a gaya ma a kawo ayan Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaka wa alaihi bisa ga haka fa innahu birradm min anna ma waqa'at fihi al-umma yace duk da kasancewa abinda al'umma suka fada a ciki a yau wa ma sataqa'u fi sanada abinda ma al'umma za su iya aukawa a ciki gobe min at-tashabbuh bil umam al-ukhra na daga kamanceceniya da wasu al'ummomi na daban ba musulmai ba innama huwa qadrun min aqdarillah na abin ku tabbatar cewa kaddara daga cikin kaddara na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kaddari haka ya faru ko abinda Allah ya kaddara dole sai ya faru inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya halicci komai akan kaddara da haka abinda kuke ga yana faru wannan duka kaddara ne dole an samu haka da haka in kai ma da iya ne sai kana tunanin kana da wani hikima da wayewa da wani iya magana da za ka iya kai wa'azi har kowa ta kima ya zama alusun na kai ma baka san abin da kake yi ba ba ka iyawa kai ne wa kai in ma allah ya dan ma buɗi she jama'a suka shigo ma da yawa to matsalan da aka huskanci ya fi ƙarfi da matsalan kana huskantar 'yan adawa a waje domin an shigo ma da yawa za ka tara munafukai ne su sun fi cutar da mutum da aka bai yiwuwa a ce kowa ya gane gaskiya allah ya alkawari ya cika wuta haka zai cika aljanna to ya za a yi wuta da aljanna su cikin dai kowa ya zama musulmi kuma mai riko da gaskiya biyayi da haka ka yi bayani in Allah ya ga dama ya bar hasken ya shiga zuciyar wani ya gane ya bi ka godewa Allah in Allah ya ga dama ya bar kai kuwa kai kuwa kowa ma bai binka in kai wasa ma wani ke tare ka su rinka janyewa ɗaya bayan ɗaya ka zo ka saura kai kawai ba kowa tare da kai a gani ka bari ko ba ka bari domin kana ka iya wa'azi ne ai ka kai annabawa wa'azi annabawa akwai annabi zai zo da ran tashin kiyama wa ma'ahu rahat akwai annabi zai zo wa ma'ahu rajulan wani rajul sannan akwai wani zo wa laisa ma'ahu ahad ko mutum guda bai imanin shi ba kuma annabi ne ya zo ya yi wa'azi annabi muhammad sallan shi ba da wannan labari Da haka kada mutane su cewa mu muna da ganin cewa muna da abin da za mu yi kowa ya bar tafarkin bata da yake kai ya kuma kan sunna a'a Shirya dai abinda muke yi muna yi ne ga wanda ke tafiya kan kuskure ya gane ya gyara wanda ke cikin wani shubuha yana ganin kan daidai ne in ya ga gaskiya ya komo baya amma ba nufin ne kowa ya zama alisulma nan bai yi har abada tunda annabi sallallahu kansa bai samu wannan a rayuwarsa kai kai ne ba za ka samu wannan a rayuwarka wani ya ji ya bi wani kuma ya ji ya ki wani ma da ke tare da kai wata rana wa'azi za ka yi wata rana ya taɓo aikinsa daga nan za ku yi hannun riga akwai wani kuɗi shi ke sallah masallaci daga wani bayani za a yi so ɗaya ce ya bari misa domin rana abin ya taɓo shi kuma shi wa'azi haka yake ya taɓa ka wallahi ya taɓa ka ko ya taɓa ubanka shi a gani yanzu kai za ka bi ubanka ne ko za ka bi allah za ka bi son zan ranka ne ko za ka tsaya wa addinin allah ne wannan sai zamo ya saura a gare ka don haka wa'annan ababa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin za su faru kuma sun faru kuma kaddara ne daga cikin abin da Allah ya kaddare kina ma huwa qadrun min aqdarillahi wa qada'i ina cikin abinda yake Allah ya kaddara kuma ya hukunta alladhi la yurad wanda ba yanda za a yi a maida shi ko ya akai sai ya faru fa inna hadha la ya'ni wa malin ne wannan ba wai yana nuni ne kan annal muslima sai yastaslima hada alqadar cewa musulmi zai sallama wa wannan kaddaran ne ba wani ya ce a to an kun ce kaddara ne to dan me kuke damun kan kuke wa'azi ne ku bari mana tunda kaddara ne in Allah ya kaddara mun yi sunna mun yi sunna in Allah fa bai kaddara ba ai ba yanda za a yi da ga ku bar wa'azi ku huta mana malace ce a'a cewa wannan kaddara ne bai gwada cewa kai ka sallama wa wannan kaddaran ba ayin Allah ya ka yi talauci ka yi talauci haka ne ko ba haka bane to cikin mu wai sallama wa talauci akwai wanda sallama hawa mutum ya kai shekara 75 yana daukan kaya wannan ka kalle shekara to saya mai me yasa saboda gudun talauci yana neman kuɗi sallama sallamawa amma addinin Allah ya ga mutum ya ce abin da ya aikar ne Allah ya riga ya kaddara da haka ya kuke ma damun kanku kada ka sallama wa wannan kaddara bal innahu mutalibun fi lil ashabil waqiya wa ana buƙatar mutum ya aikata sababi wanda yake zai kare shi daga barin kaddaran nan ya tabbata a kansa domin akwai ayyuka da ke yana kare mutum mutum ya kokari ya aikata wayannan ayyukan fa inna Allah ta'ala domin Allah madaukaki ya hazzarana sabilal kafirin ya tsoratar da mu bin hanyar kafurai Allah ya tsawata muna ya tsoratar da mu bin hanyar kafurai wa amarana bil istimsaki bil urwatul wuthqa kuma Allah ya hore mu mu yi riko da igiya amintacciya Allah ya hore mu da mu yi riko da la ilaha illallah qawlan wa fi'lan mu yi riko da la ilaha illallah wurin fada mu yi riko da la ilaha illallah a wurin aiki ba za mu ce la ilaha illallah muna gidan bukaye. a ce la ilaha illallah ma ga mayu ne ke tafiye da rayuwarmu ce la ilaha illallah ma ga wani waliyi ko wani shehu ne cin mu shan mu da rayuwarmu ba a'a la ilaha illallah da ma'ana la ilaha illallah kan Allah ne kawai la sharika lahu da rayuwarmu da kuma mu kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kan wannan da rayuwana da mutuwana da sallana da yankana duka na Allah ne ubangijin talikai bai da abokin tarayya a ciki mutum ka tsaya kan wannan Allah ya hore mu da riko da al'urwatul wusta mu yi riko da wannan igiya amintacce shine la ilaha illallah mu tafi a kai. bil islah Allah ya hore mu mu yi gyara ya ce wala tufsidu fil ardi islahi ha bayan kasa ta gyaru kada ku yi barna kenan ku zama masu gyara amma an yi barnan ko ba a yi an yi ya daga an yi barnan shi a ce kaddara ne amma kafin a yi kaga ce a'a ni zan sake ne kawai duk abin da ya hanya na in bi kai kawai a Allah ya kaddara kamar da da suka zan kafa hujja akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zaka cewa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha idan sun aikata wani alfasha ko sun zalunci kawunansu shi su ce kan haka muka samu babanninmu kuma Allah ya samu aikadara ne Allah ce kul inna Allah la ya'muru bil fasha ce Allah bai horo aikata alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun shin za ku zo kuna faɗin abin da ba ku sani ba ne game da Allah a'a kula amurar rabbi bi maza bil Ubangiji na ya yi horo ne yi adalci in kai adalcin kaddara ne amma kai kai domin kuma da asbab muna ganewa da aka Allah ya hori mu bil islah da gyara wal'amuri bil ma'arufi wannan hanyar munkar Allah ya hori mu murinka yin umarni da aikata mai kyau muna hani daga barin aikata mummuna Allah ya hori mu yi wannan da ni da kai ni na buɗe littafi ina karantawa kana sauraro abin da ga an faɗi wanda yake mai kyau ne da kaji kai ma yaga kai wanda ke kusa da kai kai ma ka gaya mai wanda kaji an ce mummuna ne ka hana wanda ke kusa da kai aiki ne da mu duka ce kama anna ku'a fi'ati min musulmi muslimina wo kamar yanda aukawa da wasu ɓangare daga cikin musulmai za su yi au hatta aktsarahum ko kuma mafi yawan musulmai ne za su auka malace la qaddara Allah kada Allah ya kaddar haka ya faru amma an samu da yawa cikin musulmai sun auka fi tashabbuhi bil kafirin a wurin kamancece ne da kafurai da yawa daga cikin musulmai za su ringa koyon kafurai ne da yawa fa inna ba ce lalle ne wannan abin faruwar sala ya'ani ne an al'ummata halakat kulliha ba yana nufin al'umma duka sun halaka bane a'a da yawa sun yi kamancece ne da arna amma ba wai na nufin al'umma duka za su halaka ba fa inna Allah ta'ala wa'ada al-mu'minina bin nasr wa tafdid Allah ya riga yayi wa mu'minai alkawarin za su yi nasara kuma su ne za su wanzu akan kasa Allah zai tabbatar da mu'minai wa'ada Allah alladhina amanu منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Allah ya alkawari ga wanda suka yi imani daga cikin ko suka aikata ayyuka kyawawa cewa Allah ya sa su maye akan ƙasa su za su wanzu akan ƙasa kamar yadda Allah ya yi wa wani suka wuce a gabaninsu da haka wannan alkawari na Allah yana tafi har zuwa ƙarshe wa zuhuri alal haqq kuma Allah ya sanya alkawari mu'minai za su dinka bayyana suna rinjayi akan gaskiya ila qiyamis sa'a zuwa tashin kiyama fawadu ta'ala sadiqun nafid da aka alkawarin Allah madaukaki alkawari ne na gaskiya kuma abu ne wanda yake zai tabbata a aikace kama anna qada'uhu fi yuqu ibadul muslimin fi ittiba'i sunan ghayrihim nafidun aidun kamar yanda hukuncin Allah kan cewa wasu daga cikin al'umma za su auka abin gurabu na wasu al'ummomi na kahurai shi ma abu ne wanda yake mai ainihin aukuwa shi ma tabbas zai faru za ka yana za su faru kama an na ikhbarar rasul sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda labartarwa da aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama an na ummatahu satatsari sanan alladhina min min qabliha za su bi gurabu na wuce gabaninsu ja'a bi ma'radin nahyi wat tahdhir wannan ya zo ne bijirowa na hani da tsoratarwa ba ya zo ne yana yabawa ba ya zo ne yana gwada kada kada ayi wannan amma kuma ya faru daka yana hanawa kuma yana tsawatawa ne wattikhaz asbabil wiqaya ko ya bada labari domin mutum ya rike sabubba na kariya to sababi ne zai kare ka nemi inda alkur'ani da sunna ke tafiya je ka tsaya wurin kabar inda tasuniyoyi ake yi 'yan tasuniya shi wane ya ce kaza shi wane ya tashi ya bi iska sai wane ya tafiya a kan teku shi wane yana sallah makka shi wane yana kaza a'a annan sallasa da yake madina tsawon zama shi da ya madina in ba zuwan shi zai hajjata wadawa bai taba zuwa yi sallah makka yana madina ba da shi kai kana da wani kusanci zuwa ga Allah ne ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa jama'a ku barbara na wasa da hankulanku wallahi da gano shi waliyi ne da haka shi sallah azafar ma duka maka yake yi wani shi da ya shi bi kan ruwa wani da aka zo shi ya bace lori zai faɗi sai fita sai bulla gida da aka yi kaza shi aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da yakin uhudu da ake jifansa ake halbe shi da baka ya bace ya bace to kai kaka annabi sallallahu alaihi imani eh kana da waliyin da kai abubakar kana da waliyin kai umar usman ali kana da shi kana da waliyin da kai alhassan da hussein da za a kashe sayyidina hussein da karbala ya bace kai tunani bawo allah kai tunani allah ya baka hankali sayyidina Hussein jika manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi da dan wasu ne sayyida shababi ahli janna duk wani samarin aljanna su ne su. an kashe shi ne fa shi ba waliyi ba ne an kashe umar an kashe usman ba wali ba ne an kashe ali ba wali ba ne manya-manyan sahabai an kashe su ba wali ba ne an kashe annabi zakariya annabi yahaya annabawa ne kada ka bar wani sihiri ya ruɗe ka kada ka yadda wani sihiri ya yaudare ka allah ya kare mu don haka annabi yayi wannan bayani saboda mutum ya riki asbabul wiqaya sababi da zai kare mutum protection ka limam zai protection ka wa zalika to ba a samu wannan kariya illa mai me bitamassuki bikitabillahi ta'ala shi an riko da littafin Allah madaukaki an riko da an riko da alqur'ani wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da riko da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga ba guda binga in ka rike su ka samu sababi mai ƙarfi wanda zai kare ka alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanan waqtifa salaf as sanan da kwaikwayo da gurabu na magabatanmu na kwarai sahabbai da tabi'ai musamman kurunul mufaddala sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in ya suka rayu ya suka yi bauta kai ma ka tafi kan wannan ya suka fahimci alkur'ani ka yi aiki da fahimtansu domin su ne almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malaminsu shi ya koyar da su sun fi ni da kai fahimtar yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san muna raye a wuri ana samu wasu kalmomi da muke amfani da shi duka mu duka hausa muke amma ka tafi wani garin suna wani kalma na hausan da kai aka amfani da shi ba ganewa domin ba yarinka ba ne garinku ba ku amfani da wannan kalma wannan kowanmu ya tabbatar yana cikin yare ko ba haka ba ne ana samun wasu cikin ka jagonsu da mutane ke istimalin shi a wurare mai shi ya faɗa ɗan wurin duka ya san ma'ana abin da ya faɗi ta amma yare guda wuri kai baka sani ba da ka za ka gane cewa wanda suka rayuwa da hannun sallasan sun fi ka fahimtar yaren manzon Allah sallallahu alaihi da ka yanda suka fahimci alkur'ani da sunna fahimtar da Allah ya aiko a nan sallallahu ya zo ya koyar ke domin da ba su fahimci da bai tafi ba aikin da ya zo yi ne ya koyar da mutane addini ya koyar da su suka fahimci Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina yayin da Allah ya saukar da ayan nan Allah da ya aiko annabi ya tabbatar an fahimci manufa na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fahimci sahabbai su suka koyar da wa tabi'ai tabi'ai ko koyar da tabi'ut tabi'in da ka wa'annan kurun mufaddala sune mun ce as-salafus salih su muke ishara zuwa gare shi mutum ya kwaikwaye su inda zai samu tsira kenan amma ka kawo wani addini da su salabu salih ba sani ba ka ce wa shi ne addini ya baka mamaki in ka wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ka gwada wanda ya baka domin ka ga salafu salih yin biya ga sun kirkiro addini wallahi ba su ba ka samu su da da'a. sam kowane lokaci suna kokari ne tsayuwa akan sunna mu kuma yau fa mu ke da gwanayen malamai waliyan Allah suke shar'anta muna addini in sun faɗi shi kenan a'a in kana son kariya sai ka bi ƙur'ani da sunna kuma ka bi tafarki na asalafu salih wal hadar da la'akari da hankali da gujewa da tsoro minal ibti ibtidai fi din daga barin kirkiro bid'a a cikin addini gana kana neman kariya wala sai kayan guji bid'a akwai wasu yau su kabin su an ce bid'a da an ce bid'a shi ba a kan shi in ka ce bid'a ya ta gani mu yake zagin nan shi ne kana ke kenan ko kabari ba da kai ake ba da bid'a ake in ka yi bid'an shi shafe ka da kada ka barin an ce bid'a lokacin ka tashi ka ta fara kai an zage ka inda ka san kana bida aka bari don haka in kana son kariya daga barin bin ta farki wanda suka gabata na al'ummomi yahud da nasara da maguzawa da 'yan turu da saura to ka yi hankali daga barin bida kada ka yi wasa ka zamo kana bin bida'a ka'i asbabi dalalati wal sannan sanan yi kokarin kare kanka daga barin duwan sababi na me na abdala na bata bi duwan hanyar da aka bi za a iya kaiwa ga bata ka guje shi haka ne duwan hanyar da aka bi za a kai ga taɓewa alghawaya wallahi ka kiyaye kada ka bi idan kai haka zaka samu kariya wa hakaza najidul muallif rahimahullah wa ka za mu samu shaykhul islam ibn taymiya Allah masa rahama bi uslubihi al ar-rasin da uslubinsa tafarki da ya riki wanda yake ala ilimi tafarki na ilimi kuma ar-rasini wanda yake mai karfi an ce uslubin rasini ana nufin tafarki wanda yake yana tattare da fahimta fahman daqiqan fahimta wanda yake ya kai da fahimta wanda yake mai kyau to irin wannan usulubin shawar islami timi ya yi istimalin da shi wasu dilalin kawiyul wani, sanin da kafa hujja da dalilai masu ƙarfi, wadda kuma suka fito karara istata'a ya iya yayi a zamaninsa an yi stajalli al-aslain ya bayyana wa'ina asula guda biyu suka yi fito ƙarara. da aka mun shiga cikin littafin da za mu gano su da kyau asula guda biyu wanda muka yi magana akai cewa za a samu su al'umma sun kwaikwayi arna sa'annan za a samu kuma suna tsaye kan gaskiya har tashin kiyama ta nan asulla guda biyu shawar islam ibn timiya wurin dalili da uslubi mai kyau ya iya ya bayyana wa'annan asullan da kyau sun ma yuwaffiqu bainahuma sa'annan sai kawo ya hada tsakaninsu me ya hada tsakaninsu za a yi yanzu aka gane kai ba ka bin wani tafarki zai fi da kai kan tafarki na musulunci sani za ka yi riko da tafarki na magabata domin kasira sai ya hada su kan wayannan asullan guda biyu mimma ya ji alulkari ala bayyana tun wado daga cikin abin da sanya wanda ke karanta littafin zai kasance ala bayyana akan wayewa wa zai kasance kuma akan fahimta cikakken fahimta ga karanta wannan za ka gane wa hadha na asasi wannan shine mukaddima na asali wa muhimmun ko mai muhimmancin gaske li fahmi ga fahimta wasti'abi bakiyati mabahis kitab sa'annan da isti'ab shine ainihin bi ma'ana iyakace siffofi na abin da ya shafi bakiyyatul kitab sauran bakiyatu mabahis kitab sauran bincike da malaye ya kawo a cikin littafin nan gaba daya allati taduru kullaha hawla mawdu'in wanda dukkan abin da ke cikin littafin ga yana kewaya ne a kewaye da maudu'i na tashabbuhil muslimin da gairihim kamanceceniya da musulmai ke yi da kafurai littafin gaba ɗaya abin da yake ya kunsa kenan wa ma warada fihi jumlatan wa tafsilan da abin da ya zo a cikin wannan hanyar na koyan arna jumlatan da aka zo da shi a kunshe wa tafsilin sanar da abinda aka kwance shi bayani ɗaya bayan ɗaya duka malam ya kawo wa bayani a tsarihi wa na taƙijihi sanar da bayanin irin gurabu na banza da wannan abin ke bari jikin musulmi da irin natija na banza da ke faruwa an ka kwaikwayi arna me zai faru ya za a kare malam yi bayanin wannan gaba daya a cikin littafin nan wa turkil ce minhu sanar da hanyoyi da wanda ke son ya samu kariya daga barin aukawa kan hanyar mabarnata ya zai yi samu wannan kariyan duka shawul islam ibn a ah, rahmatullahi alaihi yayi wa'annan bayanan gaba daya daya bayan daya a cikin wannan littafin kuma wannan shi na gaba inda zamu aje karatunmu na wannan satin insha Allah har zuwa sati mai zuwa mu shi kan al-mawdu'u maudu na biyu shine babu anwa'il bid'a ba'd babu bid'a wa shirkiyat allati ubtiliyat biha hal umma sashi daga cikin nau'o'i na bid'a da shirka wanda aka samu ya zamo jarabta ko fitina akan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda za mu tashi a kai kenan sati mai zuwa ban sani ko akwai tambaya inda tambaya mun ba da dama a babu tambaya shi kenan dama karatunmu na wannan safiya mun kawo ƙarshen shi na muna ji babu tambaya kenan mun tsaya da karatun nan anan har zuwa sati mai zuwa insha Allah amma kada a manta akwai karatu na alfikul muyassar wa adillatihi min alquran was sunna insha Allah sai ai kokari a harcin karatun abinda muka faɗi wanda yake yayi daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure ko tuntubin halshi marukan Allah subhanahu wata'ala ya muna afuwa gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh